الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ربها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل مكتسب بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة وأخبركم بهذه الشدة كتاب الضيوف وكتاب الضيوف المراحل لابن حجر الصلالي إن شاء الله

alfajir ya haɗa abubuwa guda biyu cikin wannan tsari al-tadlis wa al-hajri ya yi ne da al-tadlis kan ba su fi dacewa da al-tadlis ita ce iyakarwa na hausa al-tadlis shi ne iyakarwa littafin da ya yi ne da al-tadlis da duk da ya shafi da ibn mas'ud yace ba larabci ana cewa masa rajulu da larabci aka yi amfani da masa a ce mutum ya tsaya ce da ya gini iza zan ya buka don mutum ya dauka shi da da da larabci masa a wasu kalmomin da ya ce ya ce ya ce shi ne mutumin ya zama ba shi da kuma asali kalmar a akulasa alfaras yake tsara ila hali musamman da kare kuma alfaras asali da larabci alfaras shi ne bandara bandara wata kuji na karfi wannan tun kafin ma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa sun shi alfaras shi ne bandara ga wasu zama akwai kuzaje da ake kerawa na karfi shi ne da larabci a kwanso to idan aka yi amfani da wannan kuma a ce a kwanso a wani wato ma'anarsa tsara shi da tsarin babu zai zama a wato mutum ya kai ka halin da ba shi da bakon da na kaga ya siya wannan da larabci kuma idan ka yi da eh, kwanso bari mujallar gargar shafi na saba'in da shida ibn hajar ya yi magana da alfansu shi mai littafin bulugul maram a shafin da ya yi masa ibn tsari ya ce al-mukhlisu shar'a da larabci a shari'a idan aka ce al-mukhlis shi ne man tasiru yuru ma'ala mawjudi mutum ya ba su sukansa sun tsara kaddarar da yawan zaka mutum ne ana mishi masu suna yawan masu suna har ma ya gara mallaka mutum gaba daya duk abin da ya mallaka wannan shi ake kira al-muflis da larabci wanda a shari'a aka kai kaga kenan yadda muke fassara wannan kalma da al-muflis mallakashi akwai kuskure duk da cewa ma'anar ta ɗauka sa ne kama ما أصلي كلامي المفلس فقال شيء فبني أنا منه wanda ya tsiya shi shi ne abinci wanda ya tsiya shi a shari'a ke shi ne mutumin da ana jin saba su suka hannun sun tsara kaddara da ya mala shi ko haka ya ce su ne musulisa abin da ya sa a tsara shi wanda ya tsiya shi ya aka musara za a musulisa saboda tsawaye gari ya kwanta da ya ce su ba da an kada wani da rage ba da dalilin a da yana da su lallar ne da azurfa ba a yanzu ya kuma su lallar kara domin a wancan tsarin kudi yana da daraja kashi biyu kamar yadda ka sani a wannan zamani kudi yana da daraja kashi yanzu a wannan zamani kuɗi na takarda shi ne mafi daraja wanda na kuwa ita ce mafi daraja amma a wancan zamanin kuɗi na azurfa da dinari idan kuɗin na azurfa ne ana kira a jarani idan kuɗin na dinari ne ana kiransa a jaraniya dida shi da sunan dinari a shi da sunan azurfa waɗanda su ne manyan kuɗaɗe a wancan zamanin Ƙaramin kuɗi shi ne sunan ƙarfi shi ne alfawsu saboda ta idan ka ga har mutum hawa ya gari ya kuma yana rike sunan sunan ƙarfi mandala ya nuna cewa ya gama talauci saboda ka mandala ba su jama da mai kima da shi duk da hajjar yake da da ana fasara la yamliku ila illa adnas amwali ana cewa mutum al-muflis saboda ya zama ba shi da dukiya sai abin da ya mallaka shi ne mafi kaskancin wato dukiyar da shi ne makara dukiyar dubu a wasu ne da ta zai yana kuma da sauran kusa da shi kita ne sannan na uku bayani na uku akan cewa mutum al-muflis ibn hajar idan ya kasance doka ta hana shi fara dukiyarsa sai dai duka ba za ta kashi sarrafa man da ba abin da ya shafi jirgi da za a yi wanda ya shafi zirari ya shafi suna sarrafa duka za ta shi فالفلوس لأنهم كانوا يتعاملون بها لا يتعاملون بها إلا بالأشياء الكبيرة المعجر الجواب كذلك mutane ba sa mu'amala da kwandala suna karfe sai dai kasara da ta zama mana daraja ما قدر في درجة أن الجميع الذين يسلم على الرفع وسلسي لا يكون فقد أنه قدر للنبي صلى الله عليه وسلم في سلسة أقول تلك أو أن الرفع إذا كانت العلم مثلي ما قلت يا قبلت لكي يقوم بك وتطلب شيء من قدر فإن فاشي فلت القول في سلسة الكعبة ونشأت إجراء المهندس وتطلب ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nau'ukan dukiyar da ake da su dinari azurfa su ne da kan wanda aka haɗa kimiyya yana magana da cewar shari'a ta ba da dama ga shugaba ya buga kuɗi ya ne ya min su fa a tsarin da riba da kusan ta kuma da kimatin adalci mu'amalar daga da ta musulunci yana da kyau a ce kasa tana da kuɗin da take amfani da shi wala ya tafi su ba su yi rubutu akila wannan kuɗin ba wai jinki ake da shi ba wai wato ana sai da shi ba ne shi din ne ya zama wato kima na kasuwanci na mutane da dama sai kuɗi da ya shari ya ne muhammadu da ya tafi rafi ya kasance an samu makera waɗanda za su da kuɗi ma daula wala da an yi harin alaikum kusa da su yi wa yasir da lafi gairaha ba daidai ba da shugaba ya hana mutane amfani da kuɗin da suke da shi ya buga wani ya kara wa wannan da ya buga kuɗi ba wato ba a samun kuɗi a kan kuɗi sai dai a buga kuɗi ya zama free ya zama kyauta wanda za a ba wa mutane su ci gaba da mu'amalar shi kamar misali ba za a ce an yi sabon kuɗi a yanzu tun da an buga wani sabon kuɗi shi wannan kuɗin an ƙara mai daraja saboda haka idan kana da miliyan ɗaya ba za a ba ka miliyan ɗaya ba su mutum ka zuwa yi wa wasu haramu saboda shi asalin kuɗi ba a ciniki da shi kuɗi shi ne asalin mizani na aure abin da ake saya tsakanin su saboda ka ko da ka sa ta kuɗi ba za ka zo da riba a kan wani sai dai a ciro ladan buga kuɗin daga bai mali bal yaqulu ma yaqulu bi qimatihi min ghairi rifqi li maslahati al-alam wa yu'ti ajra as-sunnah min bayt mal wanda shi ne asali ka'ida idan haka ba a buga kuɗi a kana ba kuɗi daraja wanda ya samu sunan babba sallallahu alaihi wa sallam الإنسان المسلم لما أشكر تلخيص صحيح مسلم ده آه، أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي جزء من الشافعي قريب من 30 ساعه شيما قال من يشي المخلص المخلص لغة ولا أكيد نفي المخلص لدرجة wanda ya siya ce kenan da hausa marasa ainihin da lafi wa la'awa shi ne mutumin da ba shi da sabon kuɗi ko ba shi da kada amma a shari'a mun fassara ma bi yadihi amma alayhi min al-yud ji da larabci ma'anar ne ta kan banta da yadda shari'a ta nuna shi wannan ya fi cikin bayanin duk ba da suke shirin hadisi kusan duk wani littafi da kafin ba da ake shirin hadisi na zamanin farko za ka ga asali a da ake shirin da al Shi ne wanda ya tsiyace amma kuka ce falsafashe kalmar babu laifi amma dai wata dace da asali ma'anan al-muflis da larabci ba wanda ya zo cikin bayanin al-imam Muhammad bin Abdul Qasim al-Zarqani bi shafi muwatta cikin yau shafi na sahihin da cikin dalilai ya zo a fassaran al-imam an-Nawawi a tafsirin da ya fassara da yawa sahihin muslim ya zo a fassaran da ibnu Hajar ya yi ba sahihin bukhari wato shi ne masu bari idan aka ce a yi mawuce da larabci ana jefa mutumin da ya tsiyace mai da larabci ya tsiyace gaba daya kuma wannan an sami shi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana sunan tirmidhi yana barin ma da hadisi an al-hisab wal qisas hadisin Abu Hurairah akwai ranar da annabi sallallahu alaihi sallam ya tambaya ga sahabbai atadruna mal muflis wannan lafazin guda Na akwai kuma lafazin da cikin da ya zo atadruna man muflis ko kun san waye al muflis manzo Allah yake tambayar sahabbai suna zabi kaga ya nuna cewa sahabbai sun san abin da ake nufi da al muflis din sai suka fassara al da manzo Allah ya rasulullah al-muflisu fina man la dirhama ai al a wajen shine wanda ba shi da sular azurba ba shi da kada haka sun fasara sun ga ma annabi suka sani tun asali wato wanda ya tsiyace shine mutumin da ya zama ba shi da komi kana kuma Allah ya ce al-muflisu wanda ya tsiyace cikin al'ummata من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته شين مسلم لا أكش على ذرة المقبل شين الأمة النبي صلى الله عليه وسلم شين ولا لا أكش على أعلى القيامة قال صلى قال أزمي قال زكاة تجري أما كما ويأتي كرشة كما هذا يا صلاة ذرة دليل يا زاجي وجه وقبض هذا ya yi ƙage ma wani وأكل مال هذا وما يجد في الوني وصفك دم هذا يصفت جنون منه كأسر كأبني أن أنجو جمدا فدي إبادة يشعر لا لا أما كما هذا الهاد الذي نحقو جمدا فذا الله يجي وضرب هذا يدك ونن يصفت جنون منه ويبقى سيدنا صلى الله عليه وسلم يجي ذي دولة ذي دولة ويقتص هذا من حسناته wato za a yi sakayya ga wannan daga ladan da ya tara wa hada min hasanatihi wancan ma ai mai sakayya daga ladan da ya tara ana ta ɗebo ladan ka ana biyan mutane fa in faniyat hasanatu idan ladan za su kare kabla qabla an yuqtasa na alayhi min al-qadaya kafin laifukansa wadanda ya tara da zama to an gama biyan su manzo Allah ya ce ku fita min kafa ya kun sai a rika debowa kuma daga laifin kuma masancan tun da nashi ladan ya kare sai a koma debo laifin wancan fa kuri ka alaihi a debo amma a yi ta debo laifin ka ana zuba mai sai a waye gari ya tashi a lahira babu ma lada ko daya sai tare shi ne manzo Allah ya ce sun maso riha fin da sai a jefa shi Allah kare ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya masahabai wata fassara ta al-muflis su abin da suka sani na al-muflis shine kamar ka ce mafiyaci wanda ya ce. ba shi da komi malla dirhamalahu wala mala ba shi da dirhami ba shi da dukiya ba shi da kuɗi sam wanda ya ce shi ake cewa al-muflis sai ma ba Allah ya musu Fasara, lallai haƙiƙanin wanda ya fiyace shine wanda zai tashi a lahira ba shi da komi ai ka gama anan taro ne saboda a duniya in ba ka da kuɗi ta a cewa da ya zama ya tsaya ce amma a lahira ba in ba ka da lada cewa da ya tsaya ce kuma hadisi yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na takwas yana sabi muslim babu tahrimin zulmi hadisi na ɗaya. akwai bambanci tsakanin lafazin al muslim da lafazin al-imam tirmidhi amma bambancin kadan ne hadisi yana sahihu jami'in sahih hadisi bakwai al-imam bukhari shi ma ya kawo hadisin abu huraira amma ya zo da wani lafazi daban yana babu man kan lahu nazlamatu inda rajul fa allalaha lahu hal yumayyin nazlamatahu hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kan lahu nazlamatu li aqihi min irdihi duk wanda ya zama ya cuci wani cuta na mutunci au shay'in ko ma wani abu fal ya tahallahu min fa'ariya ko ya nemi yafe wata a yau in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba mutuncin wani ka nemi yafe wata a ka taba dukiyar wani ka nemi yafe wata a yau qabla an la yakuna dinarun mana dirham kafin ranar da babu suna ranar da me za a biya hakkoki in kana idan ya zama shi yana da aikin kware da yayi ukila ne sai a rika diba daga aikin kware, kwarai bi ne ba kuma mace gwargwadon zaluncin da ya yi. ana ba mu mutane ana biyan hakoki da shi wai na kusa lam takun lahu hasanatu idan ko ba shi da wasu ayyuka masu kyau ba shi da wani aikin lada da ya tashi da shi a lahira ukila ne sai ya aika sanu sai a rika diba daga laifukan wanda ya cuta wa hubila alayhi ana dorawa kai kaga kenan hadisin hadisin Abu Hurairah amma lafazin na alimawu bukari yi bambanta da lafazin alimawu musulun da alimawu sirbis ne sun ya kawo da riwayoyi na banda wanda wannan ya nuna dole ka nemi yafiyar wanda ka cuta dole shi a fahimtar alimawu bukari ko ne ne sai ka sai ka, ne da yafewa kamar yadda alif sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma shi alimawu bukari yana cewa hal yubayyin maslahatahu shi idan ka zo neman yafewa sai ka bayyana cutar da kai ya eh, yi tambaya bai ba da amsa ba sai kawo hadisi goma huraira wato yana nuna dole sai ka faɗa wannan fahimtar al-imam bukhari dole sai ka faɗa ba wani na ya kumbarta wani na ya kaza wani na ya kaza amma akasari malamai a sun cewa idan hakki na mutunci kar ka bayyana wa amma idan hakki na zahiri ne dole sai ka mayar ko ka bayyana ɗaya biyu ke kamar misali idan ka yi gurbin mutum ba za ka gasa sa wannan ya gulmar saboda mutuncinsa ne kaci ci sai dai ka nemi yaje wasa kawai ba tare da ka fallasa kanka gare shi ba kuma shi shi ma ba lalle bane ya nemi kamar bayani amma ba lalle bane ka bayyana musu cewa kayan ka ba domin bayyanawar yana da tsabatawa ne ba gyara amma idan zalunci na dukiya ne ba to dole sai ka mayar ko kuma ka bayyana to wanda na taba cutar ta dubu kaza a yafe cewa da na taɓa cutar ka dubu kaza a yadda ne ko dai ya faɗa ko kuma ya nemi wannan kuɗi ya kawo ya bashi ko da sunan kyauta ne dukiyar da ya da hannunsa wani da Allah ko wani bashi tsakanin mu amma ya dade kamar da na ga shi dai na dawo da shi ka koyi alhali ka san dukiyar kai wannan ba zai fi ba ne dukiyar ta dawo shi ne muhimmi ko nan ma baka gama ba sai ka nemi yafewa don ka cuce shi ka hana shi amfana morar dukiyarsa na wani lokaci amma ta ga lokacin ya zo da sauki Shi imam bukari yana nuna cewa komi ne ne sai ka ba a nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana mana abin da ake nufi da al-muflis kamar yadda hadisin ya nuna mana sahabbai suna fahimtar al-muflis fahimta ta larabci tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yako shi misali a littafin tafsirul ahwadi mujallada shida shafin ɗari biyu da takwas malamin ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa haɓai a nan wato ya ce musu waye al-mukhlis suka gaya masa da shi kuma ya musu bayanin al-mukhlis min ummati yawm al-qiyamah man ya'ti yawm al-qiyamah yani bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa jaa wa qad shatama hadha wa qad hada yace hada ladhi zakartu kamar manzo Allah yana ce masa habbai abinda na gaya muku shine hakikanin tsiyacewa tsiyacewa ta duniya ba komai bace amma tsiyacewar lahira ita ce musiba shine abinda manzo Allah yake shara ga habbai wa amma man laysa lahu malu wa man qalla malu mutumin da ya zama so ba shi da dukiya gaba daya ko dukiyar ta kare sannan su yi sannu ba shakka larabawa suna kiran shi al-muflis wanda ya tsiya ce walin da hada hakikatun muflis amma hakikanin ma'anar wanda ya tsiya ce eh, shi ne wanda ya tashi alayyar ba da komai saboda tsiya cewa ta duniya an gurin ya zuru wa yan kafiru bi mawuti tsiya cewa duniya tana kare idan mutum ya mutu tsiya cewa ta kare wa rubba man kafa a biya tsarin ya so zafi ba a tsarin ta fi hayati tana yiwuwa ma mutum ya samu wadata a bayan da ya tsiya shi wannan ba abin mamaki ba bi khilafi zalikal mukhlis amma banda wanda ya tashi a lahira wato a matsayin mutumin da ya tsiya shi fa inda ku ya halaku al halaka tamma saboda mutum ne wanda zai halaka cikakkiya halaka har abada shine annabi yake mana shara da shi wato mu ji tsoron cewar lahira kamar yadda muka san cewar duniya ba ta da dadi, to mu sani cewar lahira kan mu Allah ka tsare so ma'anan a tafi wato shine tiyatar da larabci bayani na biyu wato shine ta sashen mu'amala wanda dalilin da ya sashen ibn hajar ya kawo bani a kai ya ce nufi da tiyatarwa ta sashen mu'amala ibn qudama a da al mukni a mujallad 12 da biyu. wato ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba sahabbai wannan tambaya sai ibn qudama yace arada anna talab al-akhirati ashaddu wa a'zam wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa tsiyacewar lahira ta fi tsanani ta fi girma akan tsiyacewar duniya bi hafi yasiru nufisu duniya bi nisbati ilayhi kan dani wato annabi yana da hikimar magana irin wannan magana da ya yi ya yi irin ta a wurare da yawa lokuta da yawa wai hadisai za ka samu wato ba wai annabi yana cewa a'a kar kar ku dauka al-muflis sahabbai sun gaya masa al-muflis wanda ya tsaya ce a gare a fahimtar shi ne wanda ba shi da kuɗi kan ba shi da kaya kaddara ta kare ba dukiya ba sai manzo Allah ya ce wanda ya tsaya ce cikin al'ummar sa ga bayani maza Allah ba wai yana cewa kuskure ne suka yi bala sun bar bayanin fahimtar su da duniya sai annabi ya kawo fahimtar lahira kaga ya da tabbatar da abin da suka fahimta a kai misali a nan shine akwai hadisin da manzon Allah yake cewa laysa shadidu kasura ai mai karfi ba shine gwanin kokuwa wanda yake yawa kada mutane ba shine mai karfi eh, ba walakin da a allazi ya gudu nafsahu inda al-ghadab ai bai karfi shine wanda iya mallaka ransa idan idan ya kusata ya kusata amma sai ya mallaki ransa kan zan da Allah shine mai karfi ba wai kana da karfi shine ka rika kada mutane ai ba kamar wani wani dan dambe ne amma hakan manzo Allah ba yana nufin ya canza kalmar asura ba yana fada musu ku a fahimta gwanin kayi wanda ke kada mutane shi ne ake ce ma asura amma a shari'a ai mai karfi ba wai mai yawan kada mutane mai iya mallakan zuciyarsa ne kaga har yanzu ne ya bar musu wannan kalma hakika asura mai karfi wanda ke kada mutane shi yake kira asura amma su da aka sai ba su wata ma'ana wanda ta zo ta sashen shari'a akwai kuma wani misali da manzo Allah yake cewa laysa sabiqu man sabaqa badiu ai gwanin tsere ba shi ne wanda rakumin da ya tsere ba sauran mutane wa inna masabiqu man dhukira da Me tsere shi ne wanda aka gama da shi kaga manzo Allah nan ma sai ya masa ya ba mu ishara hatta ta tsere tsere da muke ga tsanar tsere tsere domin tun a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana wannan gata ta tsere tsere rakuma sanya raguna su yi tsere tsere sai zan Allah ya ce ah, ai ba wanda ya tsere wanda rakunin da ya tsere ba rakunan mutane ba shi ake ce ma ba ai asabin balin tsere shi ne wanda aka gafarta mishi kaga ya tsere ba kowa kafin ku mutu an gafarta maka ya ka tsere ba kowa kaga mun Allah sai ba mu wata ma'ana ta sashin shari'a saboda mu rika la'akari da ita wato mu ringa kwatanta duniya da tsira ta kiyama sannan akwai misali kuma da manzo Allah ke cewa laifin gina an kasaratil arab ai ba wadata ita ce yawan kaddara ba kana da motoci gidaje kana da wannan ce wadata ji manzo Allah innamal gina gina nafs ai wadata ita ce wadata rai wanda ya samu wadata a cikin ransa shi ne wadaci domin idan mutum bai samu wadata rai ba sai ya tare gidajen musu shi idan ya gama gidaje a najeriya sai koma dubai nan bayan ya yi ce kai bare ya taɓa london farisa amurka har yanzu. kaga wannan bai samu wadata ya rai ba saboda ka fi ginin da yake zai ishe shi amma idan mutum ya samu wadata ya rai ko da ba yi da gida yana jin shi kam ai ba lauci ba ne yana da wadata saboda ka wadata ya rai shi ne cikakkiyar wadata yanzu Allah sai yana ba mu misali da al'amura na zahiri mu rika la'akari da al'amura da ba da shi amma in ka dawo ga fiqh al-muflis fi urf al-fuqaha malaman fiqh idan suka ce al-muflis wane ne uh, wanda ya tsiyace da larabci wanda ba shi da komi kamar yadda sami suka fassara da mabon Allah babu suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba yi da dukiya ba kudi komi ya kare shi ne al-muflis amma a cikin ba al shi ne man dainuhu aktsaru min mali idan ba su sukan ka sun yi yawa har sun fi karfin dukiyar da ka mallaka to shi ne ake kiran ka al-muflis kaga fassara ita samu canji daga asali yadda take a larabci bisa la'akari da matsayinta a shari'a a larabci yadda ya samu suka fassara wa alaihi sallallahu alaihi wanda ba shi da komi shi ne al-muflis amma a fiqhu ba ba shi ne almusif ba idan aka ce matsiya ce ana nufin wanda bashinsa ya haura kaddara mutum ne ya yi ta cin bashi ya zamanto dukiyarsa ba ba za ta iya biyan bashi ya ne karraja ko aksar eh, min tahliki abubuwan da yake yake wato abubuwan da ya mallaka ba za su biya abin da ya wato ya zamanto an ake biyan sa me yasa ake kiransa al-muflis ibnu qudamah yace sammahu muflisan wa in zamani ko da mutum mai dukiya ne da kike wa ala karansa al muflis wanda ya tiya shi li'anna malahu mustahabbu sarf fi jihati dai saboda dukiyarsa gaba ɗaya za a sarrafa a biya bashi da ita kamar misali ne za ka samu da yawa a yau akwai mutumin da yana da dukiya amma ba su sukan banki ana ganin yana walwala ba kamar sa a kasa sai ya mutu a ya tuni banki in ya sai sai da kaddarar gaba daya magada ba samu komai ba dukiya ta kare wanda shi yake cewa al-muflis a fiqh gashi da dukiyar amma bashin sa ya haura dukiyar shi wanda shine al-muflis musiba ce Allah ka raba mu da shi ne ibnu qudama yake fa ka'annahu ma'dum komai yawan dukiyar ka kamar bara shi kamar bai da komai ne وقد دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مفلس الآخرة kuma fassarar da annabi yayi game da al-muflis na lahira sai ya mana ishara da haka din ai kaga fa in fa innahu akhbara lahu hasanat al-amsal al-jibal maza Allah ya ce mutum ne zai tashi a lahira ga ladanan jingir azumi sallah zakka komai ga lada tari a zahiri amma kuma lakin na na suna ba alai hakkokin jama'a da suke kansa ya fi ladan da ya tara kuma za ka za ta yi ladansa a yi tafiyar haƙƙi har a waye gari ladan ya kare a yi ta tsaye mu zunubin waɗancan ana jibga mara sai a waye gari ba shi ma komi don haka yasa ibnu guda mai ce fa ka annahu ma'dud ya zama bashin ka ya fi karfin dukiyarka kamar baka da komi kamar baka da komi domin wa kusimat bainal qurama wannan dukiyar taka idan aka raba ta ga mutanen da suke bin ka bashi ba ke yana shi alam za a yi gari bashi da komi wa ya duba an yi kuma sun ne da zalika lima ya kuma bilin min adam maliki ba da wafa idai abin da yasa ake kira mutum ah, al-muflis wanda ya ce saboda ko da yana da dukiya idan an gama biyan bashin dukiyarsa zai koma matsiyaci din wa ya duba an yi kuma sun ne da zalika ya annahu yunna min at-tasarruf fi maliki kuma ana da damar a hana mutum sarrafa dukiyarsa illa shi a tafi sai dai ɗan kaɗan allabi na ya ishi illa jiki wanda ba za a hana mutum sarrafa abin da yake bukata na abinci ba kamar misali yan kwandala shi ne kalkulu wanda shi yasa aka ɗauko kalmar daga alfalar wa mata lazimar insanu duyun hali ana la'akari da basu suka da lokacin biyan su yayi ba bashin da ka riga ka ci kan alkawari za ka biya nan gaba lokacin sa bai ba wato misali mutum da yana jinsa ba su suka ana kira shi waɗanda ba su sukan alhala wato ba su sukan da lokacin biyan su yi ba ta biya ba to layin ya bi ma biya yana da kaddara saboda haka ba su ala ma masu hakim masu jin masu jin wannan mutumin bashin za su zo ga sarki alhakimi kenan zamanin ana aiki da shari'a ko ku su je gaban alkali wanda kamar yanzu ke suna da damar su kai karan sa wajen alkali lasu na su ijabar dole ne ya amsa kira wa yi haku an yi fara hajjar alaihi lituttalaba mu'amalan lokacin da aka kawo karan sa gaban sarki sarki kuma zai ta a yi shela matukar an gabatar da shi ya yarda akwai ba su suka mutane a kan shi to a wannan lokaci za a yi sanarwa sanarwar da za a yi shi ne kar wani ya sake mu'amala da wani saboda dukiyarsa ba tashi ba ce dukiyar da ba ta wasu ce za a raba musu wato abubuwa guda su suke hawan kansa na daya ta'alluqu hukumul ulama bi aini maliki dukiyar da ya mallaka gaba daya hakkokin masu bin tabari sun hau kan dukiyar wannan doka ce wanda shari'a ta tabbatar da na biyu man ta fi ta'ti aini maliki dukiyar ma da ya mallaka hukuma za ta sa doka kare sake taba kamar misali yana da motoci yana da gidaje saboda ka sai a karɓe motocin gaba daya a karɓe gidajen gaba daya a hana shi sarrafa waɗannan dukiyar saboda in ya sarrafa to waɗanda suke bin sa bashin nan za su rasa hakokinsu na uku annabi ba da aina maliki inda da huwa ruwa bi halin sa'ir al-guraba lokacin da aka kawo ƙara gaban alkali alkali ya kira shi saboda aka ce aka tara dukiyar wannan mutum da aka tara daga cikin masu bin sa bashi sai wani ya ga kaddararsa a ai ga wanda keken ni na sayar mishi keke na ne da yake na gatanan ma to shi wannan da Allah yake yana da damar da dauki keken sa kawai amma akwai sharuɗa akai na hudu annal hakim bai amaliki wa ifa al-guraba alƙali yana da damar ya yi gwarjin dukiyarsa gaba ɗaya don ka biya wasu suka saboda ka abu hudun nan yana kan mutumin da tabbatar iya cewa ya hau kansa har aka kai gaban hukuma wanda shi ne bayani da farko a inda ake nufi da at-taflis menene at-taflis wato ne tiyatarwa an tiyatar da wani sanarwa da za a yi don za a yi sanarwa a gari wani an tiyatar da shi don haka kar wani ya sake mu'amala da shi in yi mu'amala da shi ruwarsa idan aka ce an tiyatar da shi da ma'ana dukiyarsa ke nan fa yanzu ta zama ta masu bin shi ba shi Allah sai bayani na uku bayani na uku shine ya kai ga abu na biyu da ibnu hajar fada faɗa a wannan bayani shine al-hajru bai ce babu tafliti wal hajri babu akan iyatarwa wal hajiri al hana mutum sarrafa dukiyarsa kaga sai an tiyatar da shi an tabbatar da wani yanzu ya kai hali na siya cewa ta inda masu sukan da ake bin su sun da yawa haka an tabbatar da wannan sai an tabbatar da at kafin da ake kai ga al shine an hana sarrafa dukiya menene al shine hana mutum ya sarrafa dukiyarsa wannan ya zo cikin al-nihaya fi garibin hadis a juzu na farko shafin gari kula arba'in da biyu ibn al-asir ya ce al-hajru al-mandu min at-tasarruf abinda ake nufi da al shine a hana mutum sarrafa dukiya don haka babin yana magana akan abu biyu at-tablis wa al-hajru at-tablis shine tabbatar da tsiyacewar mutum ta yawan bashin da ya hau kansa al ba hana shi sarrafa dukiyarsa kaga sai an tabbatar da ba su suka sun fi karfi yawan dukiyar shi sannan sai a kai ga alhajiru an hana shi sarrafa dukiyarsa wa min ku hajjar rafi ala sakir wasu sisi idan mana akuma min tasarruf fi malihi wato a hada mutum sarrafa dukiyarsa halal ne a shari'ar musulunci saboda haka sai ibn hajar ya kawo babin nan akan alhajiru ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hajr ta tashi shari'a yana zuwa kashe, yana zuwa kashe. wanda shi ne abin da malaman su suka tabbatar wato ana hana mutum ya taba dukiyarsa li maslahati nafsi saboda taimakon shi kansa saboda a taimake shi shi kansa kamar me kamar misali yaro karabi mutum ne ya rasu mai dukiya ya rasu sai ya bar yaro karami kaga idan aka bar ma yaron nan dukiya zai bata ta saboda bai san ciwon kansa to wannan shari'a ta musulunci ta ba da damar a kwace dukiya a hana shi taba sai ranar da ya mallaki hankalin su sanar da shi kaga an an hana shi dukiya saboda saboda taimakon kansa na biyu mahaukaci mutum ne yana da dukiya sai ya samu taɓin hankali mutumin da ya samu taɓin hankali ba za a bashi ya hau mota ko ko a bashi ya rika ɗiban kuɗinsa ba domin zai salwata shi saboda haka kaga idan yaro karami saboda bai mallaki hankali ba wanda ya samu taɓin hankali shi ma haka rashin hankali yasa za a hana shi taba dukiyarsa mutum da uku shine abubakar wanda malamai suna cewa mutumin da ke wasi da dukiya shi ma ana masa haka wanda wannan yana bukatan bayani mai tsawo wato mutumin da ke almubazzaranci yana da dukiya amma yana kawaki da su hanyar da bai dace ya kashe dukiyar da yake kashe ta almubazzir shi ma yan uwansa suna da damar su sa hukuma ta hana shi farrafa dukiyarsa saboda almubazzaranci da yake yi wato um, zai iya kai ga cutar da kansa don za a waye gari dukiyar ta kare idan ta kare kuma nauyinsa zai dawo kansu saboda haka yan uwa suna da damar su kai karar dan wanda ke almubazzaranci shari'a sai ta hana shi sarrafa dukiyar waɗannan mutane kamar kashe uku duka ana hada su kafa dukiyarsu don maslahar kansu su kansu ba don hakkin wani yana kai yaro ne saboda taimakon shi hana shi kafa dukiya wanda ya samu tafiya hankali a hana shi taba dukiya saboda taimakonsa sai ranar da ya warke mutumin da yake almubazzaranci shi ma haka wanda in ka zo ga alkur'ani a suratul nisa'i farkon sura Allah tabaraka wa ta'ala ya magana akai saboda muhimmancin aya ta biyar zuwa shida الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي za ku لكم قياما kada ku ba ma wawaye dukiyarku in ji Allah kada ku ba ba wawaye dukiyar ku ta ga hikima ta Allah subhanahu wataala da wannan tsaka ya ce kar ku ba ba wawaye dukiyar su ba da Allah ya ce dukiyar ku domin ba ta su ne saboda suna da wako idan yaro da da wata ce kamar shi ya ce ba da dukiya ba dukiya ne ke ba saboda akwai haƙƙi akwai haƙƙi na amana tsakanin da ke kiyama wannan ya sa Allah ya ce

sai ka masa da wannan dukiya wanda ya zama hura ba ba za a bashi kudin kashe ba ba saboda kashe ke fama da dukiya ana yi kyau kuma zan kauna ma'arufa idan kun ta magana da su kuma ya kuma magana da daji har ku kuma ya kuma magana mara daji dukiyar ka tana waje na amma zan kuma ya maka insha Allah nan da maka da kai maimakon ka ce

فإن آمنتم بالبكوشة لنكون حيثية فتقوى تعالى الميلاد فما تقى الميلاد حيثيون كيف لكن أنا أتكلم لك يعني رؤية رؤية الإنسان من بعيد الحجم كن دجنيت أشياء فإن آلفتم منكم رشدا إذا كون هاي الشريعة تعرف هذا النيارة ko tare da waɗanda suka samu taɗin hankali ko tare da waɗanda ke almubazzaranci Allah ya ce fadfa'u ilaihim alwalum sai kuma yar musu da dukiyansu kaga ya nuna alqur'ani ya tabbatar mana akwai alhajr shi ne a hada mutum ya sarrafa dukiyarsa kashi na farko saboda taimakon shi kanshi kaga idan aka hana yaro karami ya zama dukiyarsa za a taimake shi haka nan wanda ya samu taɓin hankali haka nan wanda ya zama almubazzari waɗanda duk ana taimakon su ne aka hana su taɓa dukiyarsu amma Allah ya ce ga lokacin da za a ba su dukiyar a bayar musu sai Allah ta ya ce daga lokacin da aka hangi alamar shiriya wanda shi ne malaman tafsiri suke cewa ma'anar wannan kalma ita ce da an ga alamar yaro ya shiri a ba shi dukiyarsa kar a jira wai sai ya zama cikakken mai hankali wannan babu mai sanin lokacin sai Allah amma daga lokacin da aka ga alama a wane yanzu akwai alama ya kama hankalin ya samu hankali ya tsara mutuncin da alamar ya gane kuskure sai a ce kowa da sai a kawo shaidu ba wai aka so za ka ɗauki dukiya ka bayar ba dukiyar baraya ba a karɓanta sai a rubuce da shaida ba a mayar da ita sai a rubuce da shaida wanda alƙur'ani shi ka fata da saboda karatun ranar da za ka mai da dukiya sai ka kira shaidu ga yawon ga kuma takarda lokacin da baban ya rasu an bar min dukiya kaza amma na sanya ta a kasuwanci ana jari kaza da sauransu ga abin da ta samar kuma ga iya abubuwan da nake ba ta duk ina rubutawa yanzu zan bai ba ba dukiyar ga shaidu kuma ga yawanta sai ka bayar a rubuce wannan shine abin da shari'a ta tabbatar Allah ka samu kai ibnu qudama al-littafi al-mughni yace wa inna ma أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيره فلورة الشيء وأن يا dangan ta dukiyar ya ce ta masu rikonta ne ba ta ainihin masu mallakarta ba li'annahu kiwatuha wa mutaffiruha saboda su ke da dukiyar su ke guda da dukiya shi sa Allah ya ce amwalakum wa tijalu lakum qiyam kashi na farko ke kashi na biyu ba ana hana mutum taba dukiyarsa don maslahar wani ba shi ba wannan shi ne abin da muke magana alhajiru li maslahatil gairi a hada mutum taba dukiyarsa don maslahar wani me yasa aka ce maslahar wani mutum ne ya dinga ciwo ba su sukan jama'a ya tara dukiya kuma ya kibiya to kaga za a hada shi taba dukiyar don maslahar ba ta shi bala maslahar waɗanda ya karɓo hakokin sunan saboda maslahar su yasa aka hana shi taɓa dukiya wannan ku shine abin da jumhurin malaman sunna suka tabbatar da shi wanda ya hada da al-Imam Malik al Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda zaka gansa a littafin A akasari malaman fiqh suna baji kamar yadda Ibn Hajar ya kawo haka yana mawahibul jalil dalla da biyar shafi takwas. ده مبني مجلد في شهر جريدة أربع إن شلا تشاق القناع يدا مجلد في شهر قناع تريد كودة بيا هو ده كعبونيون ده يتفقط القرآن تمرين بكتاو آية تجير هو سورة النساء فلهم يتفقط السنة الرضا صلى الله عليه وسلم فإلى أن يتفقط السنة الرضا الله شيء ده dalilan da ibn hajar ya kawo wannan babi a littafin zuhu maram zan ya tabbatar mana wato a hana mutum taba dukiyarsa saboda maslahar wani saboda hakkin wani da yake kansa ya tabbata a cikin alqur'ani kuma ya zo a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan babi shi da yake tabbatar mana da wannan dalili اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر 我。 alhamdulillah za mu shiga karatu amma kuma daga hadisi ne wajen insha Allah ba farkon ba ne ba zuba hadisi na uku sai mu dawo hadisi na farko وعن ابن كعب بن مالك عن أبو عبد الرحمن بن كعب بن مالك الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه يكره لك بابنسا شيني كعب بن مالك رضي الله عنه الله يقال يتصل إليه كعب بن مالك صحابي من الله صلى الله عليه وسلم أخيبا الأبار من يأخوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك صحابي ya ba شواء من cewa الله حجر على معاذ بن جبل jabal A hada ala mu'azin malam manzo Allah ya ya hana mu'az ibn jabal taba dukiyarsa kuma shine al-hajar wanda ya zama zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya hana mu'az ya taba dukiyarsa shine hajar alai wa ba'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yi gwanjan dukiya ta mu'az ibn jabal shine wa ba'ahu ya sai da dukiyarsa aka yi gwanjonsa kenan fi dainin game da wani bashi kana alaihi wanda ake bin sa rawahu dara qutni al-imam dara qutni ya ruwaito yana kitab al-aqdiya wal ahkam wa sunan dara qutni wa sahahahu hakim kuma al-imam hakim ya inganta wannan hadisi yana al-mustadrak kitab al-buyur wa al rahni mahdud wa marfu' ibn hajar yake wa akarajahu abu dawud mursalan kuma imam abu dawud ya rawaito wannan labarin na ka'ab bin malik amma hadisin da aka kawo mursal idan aka ce mursal ba a ambaci sahabi da ya rawaito hadisin an tsallake shi wa rajjaha kuma al-imam abu dawud ya rinjayar da irsalin ya rinjayar da cewa hadisin mursal ne hadisin ba marfu'un ba wato mursal ne hadisin Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik kuma Imam Bukhari shi ma ya rawaito hadisin yana kitabun taflis yana kitabun taflis babu hajjiri ala muflis wa bayni malihi fi duyuni a sayar da dukiyar mutum a yi wancan dukiyarsa saboda biya ba su suka illa hadisin mako yana da rauni مريان دي دوجي رواه دليل حديث يقولوا ان العيوب 30 نبل مريان دي صحه دي فدا انا الامام الحاكم يعني ان كان حديث المرفوع اما شيء الامام ابو داود دي هو حديث يلا تشكي مراسيل الامام ابي داود الامام ابو داود يجي حديث با wato akwai eh, hadisin an tsallake ka abin bari hadisin ruwaya da abdurrahman bin ka wato yadda labarin ya zo cikakke kafin malik ya ce kana mu'azu bin jabal shaban safiy shi wannan sahabi yake ba da labari Ya ce mu'azu bin jabal daga cikin sahabban manzon Allah matashi ne kyakkyawa mai tsananin kirki mu'azu bin jabal hakika yana da tsananin kirki kuma yana cikin manyan sahabban manzon Allah manyan sahabai saboda yana cikin waɗanda suka fara musulunta kafin ma musulunci ya nisa a madina kuma ya halarci a kyakkyar da aka yi da mazan allah sallallahu alaihi wasallam yana saurayi yana matashi an yi aikin badar yana shekara ashirin Sau da haka idan kana duba hadisai za ka ga cewa malamai suna maganar mu'azu yana cikin manyan sahabbai wanda hatta su kansu sahabbai ba suna ruwaito hadisi, shi kasa a cikin sahabbai akwai malamai su kansu sahabban ba daraja ne bai to da ka ga Abdullahi bin Umar ya ruwaito hadisin sa Abdullahi bin Abbas Jabir bin Abdullah Anas bin Malik sahabbai waɗannan sahabban duk sun ruwaito hadisi na na shi ka kaga nan ba ma fa'o'in shi bane yana saboda da su saboda ka waɗannan suka ruwaito hadisin sa abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abu umar bin bakiri anas bin malik wanda ba su ya kan su bake nan don waɗannan yara ne suna kasa yana cikin manyan sahabbai to mutum ne mai tsananin kirki shi mu'azir bin jabal kuma masani ne cikin masana sahabban manzon Allah wanda har ma Allah yana cewa a kiyama shine shugaban malamai ka take nan duk wani malami duk ilimin ka kana bayan muhammadu ne. da an babban masani ne mai tsananin kirki sai shi ka abin mali ke ba da labarin ta ya ce wa kana la shi a saboda ka baya rike komi malam ya zale yuda saboda haka ya dinga cin bashin mutane wato mutum ne mai kirki saboda haka ya ga ka shiga wata damuwa sai ciwo bashi ya biya wata damuwa ya cire ba damuwa to kaga ai wanda za a shiga damuwa ka ka ciwo bashi ka biya ka yayi ma wani damuwa ka fi kai mazan shiga da a ta ukuri kamar kullu hufi dai ka abin malik ya har sai da ba su suka da ake bin mu'azu suka shanye dukiyarsa gaba daya wato sun nutsar da dukiyarsa gaba daya idan an ce sun nutsar ana nufin dukiyarsa ma ba za ta iya masu biyan ba su suka ba saboda haka fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa mu'azu da abin ya mara yawa sai ya zo ga annabi fa kallama hu li kallima quraba ya masa magana akan ya sa baki wadanda suke bin sa bashin nan su sassauta ma walau farahu li ahadin shi da yake cewa da a ce za su iya barin bashin nan ma wani la taraku li mu'azin da sun bar wa mu'azu li ajli rasulillah saboda manzo Allah ya sa baki amma masu bin bashi sun ce sun fi Allah ba sai an su fa ba a rasulullahi lahum mal saboda haka sai manzo Allah ya sai da dukiyar mu'azu gaba daya sai gwanjanta hatta kama mu'azu da gairi shay sai da mu'azu ya tashi bayi da komai duk abin da ya mallaka a riga an gwanjanta an biya bashi wanda yana riwaya da Sayyid ibn Mansur yana sunan Sayyid ibn Mansur amma ابن حجر من لسان قلوب المنام أقي لسان تفكيس الحديث وشلن من أجوز إلى شاب من الأسفل ذي في مجال أحسن من الحديث من مكان ذا يتي ما صح من الروايات المشهورة أبن ذي يجي غنكا لماذا لا بارين كشهارة بچي ورمعاض باشي أهو كانت أعزام الله الله أقي لا بارين ذي يجي مراسيل نا الإمام أبو جاوز wanda shi ne mana shara da shi a nan da yake cewa wa aka rajahu abu da wuri mursalin a limafa abu da wuri na littafin marasi wanda a wannan littafi yana magana a kan hadisai da aka samu wanda da suka zo a wannan tsari a tafsirihu bi annal qurba in tama su zalika ibn hajar ya ce abin da ya inganta shi ne masu bin bashin su ne suka haɗa kai suka zo ga annabi sallallahu akwai hadisin da yazo a riwaya ta Imam Darar Qutni inda Mu'adh ata Rasulullah fa kallamahu li yukallima qurana bazal eh, Mu'adh shi yaje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki ga wadanda suke nisa ba shi, ya sa baki ko za su saurara mishi fala hujjata fiha anna zalika litimasa al-hajr shi da yin hajar ce. akwai wannan hadisin amma wannan baya nuna cewa dalilin hakan yasa annabi ya hana shi mu'azu ya taba dukiyarsa wa inna ma fiha talabu mu'azu ar-rifqa bi minhu iyakar abinda hadisi al-Imam Zara ko ne ya nuna shi ne shi mu'azu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi akan ya sa baki saboda wato su sassauta shi wa bi hada tattali wa riwaya sannan kuma su waɗanda ke bin sa bashin su suka kawo ƙara. wani dalili yasa annabi ya ya hana muhammad ya kafa dukiyarsa saboda karar da masu bin sa bashi suka kawo saboda kai sa aka samu matakin farko wani dalili zai sa alƙali ya hana mutum ya taɓa dukiyarsa ya sanya doka sai idan masu bin bashin sun kawo ƙara kaga sai da masu yin bashi suka kawo kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya yi haka duk da cewa akwai malaman da suke ganin shi hakimi yana da damar ya sanya doka a kai ko da ba kawo kara mutum bai dan ya zama da yawancin bashi wato abin ya auku a shekara ta tara daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewa kusa da rasuwar annabi abin ya auku saboda manzon Allah ya rasu a hijira ta goma sha abin ya auku a hijira ta shekara ta tara to akwai riwaya ta kafin malik da ya ce fa aka nabi sallallahu alaihi wasallam sai mu abu ya kawo ga annabi ya kusubu ilayki an yasala ku an yabahu lahu ya rasulullah ka roki masu bina ba su su yafe min mana wani sashi saboda ba shi ya yawa shi kansa mu'awu ya gane ba zai iya biya su yafe min wani yanki biya wani yanki ba a bau manzo Allah ya kira suka ce aina sai dai ya je duka falau tarafu li ahadin min ajli ahadin da a ce ba su barwa wani dan wani tarafu li mu'az ibn jabal min ajli annabi sallallahu alaihi wasallam da sun barwa mu'az ko da sun yafe masa ko da sun rage saboda alfarmar da annabi ya nema saboda darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita to tunda sun kifa fa ba annabi kullu maliki fi daini sai manzo Allah ya sai ya sayar da dukiyar Muawiya gaba ɗaya ta aka yi bincin aka sayar aka biya bashi hatta kama Muawiya da bai rishe sai ga Muawiya ya tashi bai da komi hatta idan kana an fatu Makka to da shekarar nasarar Makka ta zo بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرا ليجبره هذا يقول تكاني شكرا تقوى ترى تبيعه manzo Allah lokacin ne dalilin da ya yasa annabi ya kira Mu'az da Abu Musa ari ashari da tura su Yaman yace yanzu na tura ku Yaman ku je ku yi da'awa ku je ku shugabanci al'umma ta saboda masala Mu'az yana cikin al-Ansar Abu ari yana cikin al-Muhajirun lokacin da za su fita ka duba darajar da Mu'az yake da ita wajen mazaunan Allah lokacin da mu'azu zai tafi yana kan rakumi manzon Allah yana raka shi shi annabi yana tafiya a ƙasa amma mu'azu yana kan rakumi suka fita bayan gari manzon Allah yana bai rakiya da suka zo ban kwana sai ce to tana yiwa ka dawo bayan daga nan mu'azu ya san cewar iyakar rabuwarsa kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ya tabbatar da adalci ta wajen zama da mutane duk da darajar da mu'azu yake da ita a wurinsa masu bin kwashi da suka zo manzo Allah bai kokarin tashi ba illa da yi da yin alfarma ku rage ko ku yaji suka ce a'a shi ko ya tsaye da hukuncin Allah akan mu'azu duk da son da yake ma saboda ka sai da ya gwarda dukiyar da gaba ɗaya ta kashi gashi yana cikin masu darajar sa abban wanzu Allah saboda ka sai manzo Allah ya tura shi a matsayin gwamna ma ta yankin Yaman ko ya samu hanyar da zai biya ragowar bashin da ba a gama biya ba kuma ya samu yadda zai ƙara tsare mutuncinsa wannan ya sa lokacin da su ta ko Allah yake masa wasiyya to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da akwai riwaya ta Imam Zuhri ibn Shihab ibn Shihab yace lamma ma annabi sallallahu alaihi wasallam malahu asi aw kafahu lin nas a lokacin da manzo Allah ya yi wancan dukiyar Mu'az bin Jabal Allah ya kare ya kasa gare shi lokacin da manzo Allah ya yi wancan dukiyarsa aka biya masu basu suka sai manzo Allah ya tsaye da shi sai ya tsaye da shi gaban jama'a an tara mutane sai manzo Allah ya ce man ba a haza shaikan ba huwa fasil duk wanda ya sayar wa wannan wani abu to cinikin banza yi, wato ya yi asara me yasa ba za Allah ya haka saboda karka sake ciniki da shi domin akwai hakokin mutane a kai shi sai an gama biya kafin zai samu shi kai shi ku duba adalci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanarwar da manzon Allah yayi wanda ya sayar wa wannan wata kadara daga yau to ya yi aikin banza wannan sanarwar wanda shi ne ana iya neman mai shela wanda zai bi unguwa-unguwa ana iya kawo a jarida ana iya sanarwa ta kafafen rediyo daga yau wani hukuma ta haramta shi taba dukiyarsa kuma ta haramta a yi kirki da shi wanda ya dace da sunan maba'a wannan sanarwar shi ake nufi a taflis shi ne mai shi ake nufi da tiyatarwa wato an tiyatar da wani idan an yi sanarwa duniya ta sani wani ba ya tsiyace idan an ce ya tsiyace ba kune ta shi ake ba ana kare mutane ne kada su kara bashi bashi su kara masa bashi alhali ga masu suka ba ga biya sannan kuma ana hana shi ya taba dukiyarsa saboda idan aka bar shi zai je ya tsaye da sayarwa kaga dukiyarsa ce zai taba wannan dukiyar kuwa ga shi riga an yi doka kan dukiyar shi da za a raba mutane a kafin jiya. wannan annidamu bitaflisi yani ala muflis shi ne ake nuna shahar rubai da za su bi sifatin islam wato a sanar mutane jama'a su sani wani fa ya kai hali na siya cewa ta inda akwai hakkokin mutane a kansa ana kokarin a babu a kwatan hakkokinsu don haka karku yadda ku kulla wani ciniki da shi wannan ana yin sa ne saboda tsare hakkokin mutane da kuma shi kansa mutunci shi to amma a nan ibnu ku dama ta al-mughni bayan yayi bayanai game da mas'alar at sai ce akwai masu da suke ganin inda ma lam yakuru eh, lam yakuru fil qurba lil mu'adil ina sallama kuma rasulullah wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira masu bin mu'adu bashi ya nemi su rage ko fiyafi suka ce a'a me yasa ba musulmai bane ya na mukadu yahuda ne yahudawa ne kaga ya nuna halal ne a samu ya tsakanin musulmi da kafiri halal ne مسألة هدو الإمام الشوكاني هيك ما كان أكثر كتاب التبليغ دابار مرافو دنو لنا باب الحجر على المدين وفي إماله في قضاء دين في الجزء إلى الجار شافه تريمين التسين فبيب تدل بحجره على معاهد على كفة حجة لتشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا معاهد يتبع دوكي يرسى annahu yajuzu hajju ala kulli badiyu saboda haka duk wanda ake bin sa ba su suka hukuma tana da damar da hana shi taba dukiyarsa sai an biya waɗannan ba su suka ne wa ala annahu yajuzu lil hakim baitu malil madiyun halal ne ga hakimi shugaban musulmai yayi barjin dukiyar mutum da bashi ya hau kansa lika ba shi dai saboda a biya ba su suka ne min gairi farkin bai da ba kana ba su mustagrakan bidai wa bai da malam yakun ba ta kadai wanda yana da dukiyar ta kai daidai biyan bashi da wanda yake da dukiyar ba za ta iya biyan ba su sukan ba duk da saboda idan an gaba wajen dukiyarsa ya zama ba su sukan ba a gama biya ba har ya kwana biya shi rana illa dai za a daga wannan doka da aka yi na alhajjuru a kansa amma a tablifu yana nan kaga alhajjuru yana da iyaka alhajju yana da iyaka zuwa lokacin da aka gama gwanjar dukiyar mutum amma idan ya zama ba shi da komi ba daga wannan lokaci sai fi su ya tsaya za a ce an tsaga wannan doka gawa ne saboda ka za a ci gaba mu'amala da shi amma dai sauran bashin da yana da zai rika biyan su kaga an yadda zai yi tsaye da tsayarwa amma kuma duk da haka idan ma ka yadda ka bashi bashi wannan bashin ba za a biya ka ba sai an biya waɗancan mutane waɗanda suka kawo kare da hau wanda shi ne abin da alimamu shafi'i alimamu malik da malamai da dama suka tabbatar wanda alimamu shafani ya kawo bayani a kansu wa kad ruwiya al-hajr 'ala al-madyun an ruwaito wannan hatta zamanin sai da umar sai da umar yayi aiki da wannan soka wanda yana cikin littafin muwatta yana littafin muwatta yana kitabul wasiya babu jami'ul qada'i wa karahiyati kuma sunan dara kokuni da kitabun musamman ibn abi shayba da sunan kubra na ibn bakaki da kuma eh, kitabun musamman da al da abdul razzaq wadannan sun ba da labarin labarin ibn umar yayi haka ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة لوكتين سيدنا عمر يوان ذلك يوان ذلك كنشي باب وان صحابي وان ya nuna cewa abin da sai da umar ya yi ya saba ma sunnar manzon Allah sai zama kenan duk sahabbai sun yi ijimai bayan sai da umar ya tafi sai da shi ma ya yi wannan hukunci na alhajjin saboda yawan bashi da yawa wani wanda al-Imam Bukhari ya kawo labarin sa mu'allakan bai kawo shi da isnadi ba yana babu idza wajada malahu inda muflis saboda haka ibn Hajar da yake sharhin wannan fathul bari mujallal na biyar shafi na saba'in da shida yake wa salahu abu ubayn fi kitabul abwal al-imam bukhari ya kawo labarin sayyidina usman shi ma ya sa doka kan wani mutum ya taba dukiyarsa saboda ba su suka suka hau shi amma al bukhari bai kawo bayanin ba ya kawo isnadin hadisi ya hada shi haka da al bukhari ya kawo shi bi isnadin sahih labarin da sa'id ibn musayyib ya bayar sa'id ibn musayyib shi ya bada labarin sai da Umar sai ibn musayyib ya ce eh, sai da Ali Usman sai sa'id ibn musayyib ya ce aflasa mawlan li ummi habiba ummu habiba ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da wani bawa da ta yantar mutum da an yantar da shi kaga yana da damar yin mu'amalar ta sai zama shi ma yana da wannan hali ya tara ba su suka su kamar yawa faƙtu sai mafihi ila usman sai dukkan musayyib ya ce sai aka gardama ta kaure masu bin wannan bawa yantaccen bawa waɗanda suke bisa ba su suka suka kawo kara wajen sai zan ba saboda ka faƙaba sai sai zan usman ya yi hukunci ya hukunta cewa wannan mutumin ya sake taba dukiyarsa saboda wannan dukiya hukuma ta zartar da cewa za a yi gwanjar sai an biya waɗanda suke bin sa bashi kuɗaɗen su kaga ya faru zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta akan mu'azu ga zamanin sai da Umar ya faru zamanin sai da Usman ya faru saboda kai da malaman sunna gaba da sun tabbatar hakan gaskiya ne illa dai akwai abin da malamin suke cewa kamar misali yadda ya zo cikin bayanin Sheikh Salih Al-Fawzan a littafin sa al-Mulaqqas al-Fiqhi yana fiqhi na shafin 89 amma madinul mawsi alladhi la yaqdiru ala wafa' mutum ne ya ci bashi da ya ci bashi ba zai iya biyan bashin ba kuma da aka duba ba yi da komi ba da za a yi gwani so ka masu bin bashi waɗanda ake bin su bashi iri biyu ne akwai al-mursir Shi ne wanda gaba ɗaya ba shi da komi kuma ana bin ba shi wancan da ake magana al-muflis wanda ya tsaya shi ne mutumin da ana bin sa shi amma yana da dukiya illa dai ba suka tana yiwuwa wato sun fi karfin ma kadara da ya mallaka amma idan aka ce al-nusayfa al-nusayf ana bin sa shi kuma ba shi da halin biya ne. saboda ka ba shi da wata kaddaran ba da za a daga a yi gwanjansa bare a biya ba shi to shi wanda fa ba a kansa ake magana ba saboda ka kar mutum ya dauka saboda yana jin bashi zai kai karar wani kotu ko da ka kai karar sa kotu ka'ida ne a duba yana da ba kaddarar da zai biya ka bashi idan ba shi da kaddarar da zai biya ka bashi to akwai maganar sa a cikin alkur'ani wanda Allah da kansa ya magana suratul baqara aya ta 270 mai Allah yake wa in ka da ruwa surake ba na bai rabu ila bai idan mutum ya shiga tsanani ne shi ake kira ruwa surake wanda shi ne sa ake kira sa al wanda ya shiga tsanani ba shi da komi ya karbi ba shi ko babu hankin da zai biya ba shi ba shi da ba kaddarar da za a biyar bare da biya ba shi to abinda Allah ya ce wa naziratu ila mai sarki sai a jira shi zuwa lokacin da Allah ya sauke maka wato ka ƙara jinkiri gare shi har zuwa lokacin da Allah zai hore mar yadda zai biya gaba shi me Allah ya ce a gaba wa an tasaddaqu khairu lakum da ma za ku yi sadaka shi ne mafi alkhairi gare ku kaga tun da ya shiga tsanani ne ka yafe mar ba shi yafi in kun talam da in kun zan kuna sani a nan saboda hadarin bashi saboda taba hakkin mutane shine sa Allah ya kara da cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku rika kiyaye ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah saboda ka cin ba sussukan mutane da nufin ba za ka biya ba hadari saboda duk hakkin ba da ke hawa kanka akwai ranar da fa Allah zai zai tambaya shi ta yace thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun za a cika ma kowane dai abin da aikata a hali ba a zabin kowa ba yadda za a yi ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi mai shiga aljanna ya shiga aljanna alhali akwai hankin wani a kansa za Allah ya ba zai yi aljanna ba ta samuwa ga mutumin da hakki yake kansa ko dai hakkin Allah ko na ɗan adam dole sai dan biya wannan hakki wanda wurin biyan haƙƙi guda biyu ne na farko shine tsakanin masu tafiya aljanna da kuma masu tafiya wuta wanda za a yi shi ne da farko shi ne a filin hisabi amma idan an gama wannan sai ka dauka nan mata tsira za a hau tsirati idan an hau tsirati ka tsallaka to ba za ka shiga aljanna ba sai an kawo wata gada kuma ita wannan gada sai an biya hakki tsakanin yan aljanna su yau da haka kaga ke an an takaita wahalar da kuma damuwar gare ni a tsayuwar farko tsakanin masu tafiya aljanna da masu tafiya wuta tsayuwa ta biyu a tsakanin masu tafiya a jiyar su saboda a lokacin da aka riga ta tsallaka firaɗi tana yiwuwa a jaddar ta kamanin zaka amma akwai su suka wasu a kanka wadanda suna cikin yan ajanda su ba to dan za a yi ta zakkaro ladan da ka ana ba su har a janna ta dawo na uku ko na biyu Allah ya kare mu. da wakar dawo farkon littafi hadisin farko an abi bakar bin abdurrahman an karbo hadisin daga abu bakar bin abdurrahman an abi hurairata ya karbo hadisin daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kare ya tsaka قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم الله ينا cewa man adraka malahu bi ainihi wanda ya samu dukiyarsa ainihin ta inda rajulin a wajen mutumin da ya riga ya ce kun ga kenan magana ta yi gaba wato an riga an hukunta cewa wani mutum wani ba su suka sun hau shi saboda ka an hana shi taba dukiyarsa an yi sanarwa ku da kuke bin sa ba shi tun zo gaban hukuma shi da maza Allah ya ce sai ka ga dukiyarka ainihin ta ga mutumin da ya riga ya ce an tsiyatar da shi wanda masu suka suka rinjaye biyarsa, sai manzo Allah yake fa a haku da imin gai. shi ya fi cancanta da dauki dukiyarsa fiye da sa wato idan masu bin bashi suka haɗu gaban hukuma lokacin da za a yi wajen dukiyar wannan za a biya su suka da ka an tara dukiyar da ka sai kaga ka dukiyar ga ta nan ainihin ta muka ba da misali da keke ko ba. da ba ka sai maka babur sai ga babur din a gaban kuma ita da shi sa ba Allah yake bi ainihi ainihin dukiyar ka sai ga ta ba Allah yake to kai ne ka cancanta ka dauki wannan babur din fiye da wani wanda ke bin mutumin nan bashi wato wani ba zai ce a ya za ka dauke babur ai ma ina bin sa bashi ka zan ka karshen ta ba ba ba a jin da za a biya ne sa ba Allah yake tun da shi ya sai da babur din ga wannan mutumin shi ya cancanta ya dauki babur din sa متفق عليه حديث جنا صحيح البخاري جنا كتاب الاستكرام جنا كما إذا وجد ماله إن مخلص بالبيع والقرب والوديعة فهو حق به جنا صحيح مسلم باب من أدرك من, من, من ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه وكذلك رواية الإمام مسلم تزور inna ababakar bin abdurrahman bin al-haris bin hisham shi wanda ya rawaito hadisin daga abu hurairah sunansa abubakar bin abdurrahman bin haris bin hisham shi ba da labari annahu sami'a abu hurairah ya ce abu hurairah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka malahu bi ainihi wanda ya riski dukiyarsa ainihinta inda rajulin kan aflasa a wajen mutumin da ya riga ya tsiyace aw insanin ta aflas fa huwa ahqqu bihi min ghairihi shi ya fi cancanta da dauki dukiyarsa fiye da wani wanda ke bin wannan mutumin bashi ibnu hajar ya ce wa rawahu abu kuma imam abu ya ruwaito yana sunan abi dawud babun fi rajuli yuflisu wa yajidu rajulu mata'ahu bi ainihi inda yace wa malikun haka da al-imam malik ya rawaito wannan labarin جدا muwafa yana babu ma ja'a fil iflas fi iflas al gharib من رواية أبي بكر أبي بكر بن عبد الرحمن رواية أبو بكر بن عبد الرحمن من التابعين أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن بن المغيرة القرشي أبو بكر شين أسد سنان وما وانت يروي حديث النشي أبو بكر بن wanda yana cikin yaran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ahadu fuqaha tabi'in bil madina a zamanin tabi'ai a garin madina ba ku masani ba ku malami kamar shi shi roki wani hadisi yana cikin masana na tabi'ai da ke garin madina allazina kana alaihi madaru fatwa fi zamani wanda a zamanin su fatawar wannan malami ake nema kawai kayan takardama an za a haife shi zamanin sai na umar kaga kenan bai gama zuwa Allah a haife shi zamanin sai na umar dun ka don haka idan ya ruwaito hadisi mursal kai tsaye ga manzon Allah za a ce wannan hadisin akwai tsallake amma amintaccen malami ne wanda shi ne Abdul Bari ya magana a kansa yana sharhin wannan hadisin a kitabun Tarhib yana fitar da suka shafi gari guda 90 har ma an dinkiya ake masa rahibu Quraish rahibu quraish shi wannan malamin abdurrahman eh, abubakar bin abdurrahman ana ce masa rahibu quraish saboda babu mutumin da ya kai shi yawan sallah da yawan ibada mai tsananin ibada ko babu wanda ya kai shi ilimi a garin madina to amma ga shi ya rawaito hadisi mursalan ya rawaito hadisi mursalan a sake ya tsallake sahabi kaga dai hadisin muka karanta na sama riwaya ce da ta zo farko tun daga hadisin Abu Hurairah hadisin Abu Hurairah ko sahabi ne amma Ibn Hajar yake a riwayar ta Imam Abu Dawud da Imam Malik riwaya ce da ta zo mursalan bi lafzi yadda lafzin hadisin ya zo ayyuma rajulin ba'a mata'a ba'a mata'an duk sa'ilin da mutum ya sai da wata kadara fa aqlata alladhi ibta'ahu wanda ya kai kadara sai sai ya kiyaye wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka sayar ma mutum kaya wanda ka sayar masa wannan kayan sai ya siya shi wa lam yaqdi alladhi ba'a min samanihi shay'an wanda ya sayi kayan nasa bai biya ka kudin sa ka wani abu na kudin sa ko da kaɗan ne illa ne ya sai kayan an yi alkawarin zai baka zai biya ka amma bai biya komi ba fa wajen da mata a kudi ainihi sai mutum ya samu kayansa ainihin shi a lokacin da ake gwajen kayan wanda mutumin da ya tsaye can sai kaga kayan ka ainihin sa wanda ka sayar wa wancan mutumin bai riga ya biya ka komi ba sai ba za Allah ya ce fa a ahabbu bi to ne nufi cancantar ya dauki wannan kayan ya dauki abin sa domin dama da ya sai da kayan ba a biya shi komi ba wa in ma ta mushtari amma idan wanda ya sayi kayan ya riga ya mutu ya riga ya mutu sai ya ce fa sahibul mata'i to mai wannan kaddara din uswatul qurama yana daidai da sauran masu jin bashi shine uswatul qurama wato yana daidai da su wanda ya zo cikin tuhfatul ahwazi mujallad da mutum shafin dari uku da tiskin da shida idan aka ce uswatul qurama ana da kuwa musawil lahu wa kawamidin minhu ya'khudhu mithla ma ya'khuduna wa yuhramu mimma yuhramuna kana daidai da sauran masu bin bashi wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wanda riwaya ta biyu ba riwayar farko ba riwaya ta farko wancan ita ce muka hukun alaiha riwaya ta biyu dinnan ita riwaya ce da ta zo mursala kamar da shi muhaddiri faɗa riwaya ta al-imam Abu da kuma wato idan ka da kayan wannan mutumi bai biya ka komai ba ya yi alkawarin zai baka kuɗi na ka an sa lokaci bai dai baka komai ba sai ya zama to wannan larura ta same shi an kai karar da gaban alkali alkali ya hukunta cewa wannan mutumin ba ya iya ci to kaga mutumin da ya sayar masa da wannan kaya ya shiga saka mai ya shi ba saboda haka zai zo shi ma lokacin da za a yi gwajen kaya shi ma zai zo don a bashi nashi haƙƙi to lokacin da ka zo sai ya zama kaga kayan da ka sayar mishi gashi na ana gwajon sa mazo Allah ce ku kai ka fi cancanta ka ɗauki abin sa wannan kayan da ya sayar masa eh, alƙali ya ce to doka amma sharadi an samu sharadi a nan wanda sharadin baya hadisin farko da muka karanta na sama sharadin da aka samu a nan shine idan dama bai biya komi ba kenan ba a baka komai a kudin ba idan ku har ya taba baka wani abu na kudin wannan kayan to ko da lokacin za a yi wajen kayan da ka zo kayan kayan to ba na ka bari. da kai da sauran masu bin sa ba shi ɗaya ne saboda ka wannan kayan wajen da za a yi kowa ma yana iya saye shi amma inda a ce bai biya komi ba to kana da damar ka dauka shine ya sake misali da kuma idan mutum ya mutu idan mutum ya riga ya mutu to hakki ya riga ya fadi saboda haka da shi da sauran masu bin bashi matsayin su guda akwai kadi da aka samu ta riwaya ta imamu malik al malik eh, a riwayarsa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana qabahu min samani ka shay'an fa ma baqiya fa su usul ba. idan ya baka dama wannan kuɗi na kayan to kenan ba ka da ikon daukan wannan kadara da kai da sauran masu numfashi da yanzu wa ayyu ma imri'in halaka wa inda kuma tafu imri'in bi ainihi ittaba minhu shay'an aw lam yaktabi wa huwa khuswatul ghurama a riwaya ta Imam Malik idan mutum ya rasu yana bin idan mutum ya rasu wani mutum yana bin sa bashi idan mutumin eh, yana bin sa bashi to wannan dukiyar ba ta komawa gare shi ko da a ce wannan mamacin bai biya komi ba ba za ka koma gare shi tun da mutuwa ta shiga tsakani saboda wannan dukiyar ba ta zama mallakar shi ba amma inda yana da rai to idan aka zo lokacin da za a yi gwajin kaya yana iya ɗaukar kaddararsa eh, hadisin na imam Malik la shakka shine hadisi wanda yake mafi inganci wanda ya ce wa haƙi bayhaqi al bai haƙi ya sadar da shi يا فاتتك نادرها من كتاب السنن الكبرى بعض المشتري يموت مجلسا بالثمن فيأتي وضعفه تبعا لأبي داود أما الإمام بهجي يا روتنا حديث مرفوع حديث دائرة مرفوع يا رونا ناشي فمريم الإمام أبو داود شما يا رونا يا الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه إذا wato al-imam ya ce la yasihu mawzulan wa sahha mursalan hadisin bai inganta ba ta inda aka sadar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin wato ya inganta a matsayin mursal bi ma'ana ya tabbata ta bayanin shi Abu Bakar bin Abdurrahman ba tare da an samu Abu Hurairah ya zo cikin riwayar hadisin yana wato sahihu ligayri kamar yadda zuwa ga Ibn Galil a cikin da biyar shafi na ɗari biyu da sauran ibn hajar a littafin fatul bari ya ce abinda wannan yake mana ishara da shi wato shi ne sharadi kafin dukiyarka ta koma hannunka akwai sharadi idan har ka riga ka ba da wani mutum bashi idan an taho ana gwanjon kayansa kafin dukiyar taka da ka ba da bashi ta dawo hannunka akwai sharadi wanda shi ne sharadin da aka samu cikin hadisin da ya kawo a bayani na ƙarshe mu ci gaba ya ce wa rawa abu dawud kuma al-imam abu dawud ya rawaito yana babun fi rajul yuflis fa yajidu ar-rajul mata'ahu bi ainihi inda wa ibn majah haka nan al-imam ibn majah shi ma ya rawaito yana babu man waje da mata'ahu bi ainihi inda rajul qad aflaha amma min riwayat umar bin khalda ta riwayar Umar bin Khalid az-Zurafi al-Ansari shi kuma wannan alƙali ne a garin Madina alƙali ne a garin Madina aka kawo wannan rigimar a zamanin zamanin Muawiya lokacin Marwan bin Hakam shi yake gwamnan Madina ya nada Abu Huraira Abu Huraira shi ke tsaron garin Madina gaba daya wato ya zama kamar shi kamar wani kwamishina ne a zamanin Muawiya yana kulawa da Madina a ƙarƙashin marwan bin hakam yake cewa shi wannan alƙalin aka kawo kara irin haka masu yin bashi sun haɗu suka kawo kara kotu shi ne umar bin halda wanda alƙali ne ya ce kala a kai na ba kuraya mun je ga abu kuraya fi sahibin lana game da wani abokin wani sahibin mu kan aflasa ya riga ya tsiyace ya tsiyace bashi ya hau kansa da muka samu abu huraira muka ce ya zamu yi hukuncin nan ba kan da abu da yake la aqdi yantikum bi qada rasulillah zan muku hukunci da hukunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu huraira yake man aflasa aw mata wanda ya tsiyace ko ya mutu ko wata ga rajulun mata abu bi aiki sai wani mutu ya samu dukiyarsa ta ba ko a haka bihi to shi ya fi cancantar malamar hajji ya inganta wa ba a abu da ku hajji ne ziyada ƙari da aka samu da zikirin bauchi in ya mutu malamar abu da ya ce wannan ƙarin ya inganta amma dai farko hadisi ya inganta man aflasa fa wata da rakilun mata abu bi ainihi fa kuwa a haku ne wanda ya dace da hadisi da muka karanta na amma an mata din ne wanda bai inganta ba yani fi zikirin bauchi an fasa mutuwa da aka yi abu akwai riwaya da Imam Nasa'i da Imam Abu Dawud suka kawo ya zo ta hadisin Samura bin Jundub baya ga hadisin Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man wajada mata'ahu inda muflisin bi ainihi wa huwa ahqqu wanda ya samu dukiyarsa a wajen wani mutum wanda ya tsiya ba shi ya hau kansa ana gwanjar kayansa manzo Allah ya ce ko huwa haka da shi yake cancanta da take abin sa kaga an samu hadisin mutum biyu kenan ga hadisin Abu Hurairah ga hadisin Samura sannan akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda yana sahihu Ibn Hibban Abdullahi bin Umar ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza udima ar-rajulu fa wajada al-ba'i'u mata'a idan mutum ya bace idan mutum ya bace an nemi shi an rasa to kaga wanda suke bin sa bashi su kuma sun shiga wani hali da su ma dai shari'a ba ta harafa musu dukiyarsu ba suna da damar su kawo kara kotu idan sun kawo kara kotu a kafin da sa a tara dukiyar wannan mutum idan ka samu dukiyar ka ita kanta bi an yi ke ko a haku biki mutum shi ya cancanta ya ɗauki dukiyar sai ta shi kaga ya rage asara akwai riwaya kuma ta samura manzo Allah ya ce ba surika babu au wa'adahu mata'an wanda aka saci dukiyarsa misali an kama barayi sai zama su an samu dukiya da suka kaka idan an tara wannan kayan za a yi gwanjon sa sai wani ya zo ce haka kaya na manzo Allah ya ce fa huwa haku bi sai da kayan da yake shi wa yarjibu al-mushtari labari ne bi sabab ko ko a kama kayan sata da aka kama kayan sata shi asalin ne kayan annabi ce yana damar da kayan sai ya tafi shi kai da ka sai kayan wajen barawo manzo Allah yake to sai barawo ya biya ka kudin kayan amma dai shi mai kaya tunda ya ga kayan sai ba su damar ya dauka ya biya shi wato waɗannan duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda wanda ke nuna cewa shari'a ta tare hakoki na mutane ta kowace fuska a ta yanayin bashi domin akwai waɗanda suke a dubin bashi mutum yana cin bashin bai damu da yadda zai biya shi ba saboda ka shari'a ta yi hukunci a kai a bayani na ƙarshe wanda yana buƙatar magana mai tsawo ba za mu gabatar da shi ba saboda kurewar lokaci insha Allah mu sai darasi na gaba za mu kawo bi bismi Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah a cikin abin da faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على wa وعلى ال محمد wa صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت